بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum <clears throat> wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin 15 ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunna al-manshura a yau za mu tashi insha Allah a tambaya ta 141 ne ko haka ne ma dalilul martabati thaniya طيب بسم الله ما نمسمي ما دليل منهما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير يعني المقادير نعم قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى إن ذلك في كتاب وقال تعالى وقال تعالى في محاجة موسى في محاجة موسى وفرعون نعم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب لا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير نعم طيب طيب جزاك الله خيرا malam yake cewa ma dalilul martabati thaniya mun gama da almartabatul ula ko dangane da dalilai da suke da alaka da waɗannan martabobi guda hudu amma <clears throat> kafin nan ya kamata mu tuno waɗanne ne martabobin nan me ma'anar martabobin nan kuma akan me suke magana saboda mu ɗora zancen akan kowa na bin mu yana fahimta ko muna magana ne akan imani da kaddara imani da kaddara yana da wasu martabobi guda hudu wanda wajibi a imanin mutum da kaddara ba za su cika ba sai an same su shine imani da ilimin Allah ga dukkan abin da muke aikatawa ko abin da duk da ya faru da kuma abin da zai zo ya faru <clears throat> duk abin da zai faru da wanda kuma ya faru a baya to allah maɗaukaki ya san shi wanda bai faru ba kuma dama ba zancensa a nan abinda bai faru ba inda zai faru kuma allah maɗaukaki ya san a yadda zai faru ɗin kamar da dai malamai suke cewa ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun lauka na kaifa ya kun ko ya san abin da ya kasance a baya da abin da zai kasance nan gaba abin da bai kasance ba ma inda zai kasance a yaya zai zama duk allah ya sani wannan ilimin wajibi ne abu na biyu wanda yake na wannan martabobi ko rukuni shine alkitaba imani da rubutun Allah cewa ya rubuta komai da zai auku sawa'un na ayyukansa da namu ayyukan da zamu aikata abu na uku mashi'arsa zartacciya cewa babu abin da zai gudana sai da nufinsa sai ya amince abin ya gudana sannan ya gudana sai na hudu shine wato khalq halitta babu abin da ke gudana sai da halittar Allah cewa Allah ne ya halicce shi ya zama yadda Allah yake so to waɗannan abubuwan tunda matsala ce ta aƙida kar mu manta cewa duk kana karanta littafai da suke magana akan aƙida ko da dai dama in ma magana fiƙihu ne komai ana neman dalili ko to maganar aƙida ba dama ta zama aƙidar har sai akwai dalilin da yasa dama ta zama aƙida aƙida ba ɗaukata da hankali ya kamata lalle mutum ya san wannan ba dama ka ce a ah, ya kamata ko kaza ya zama kaza a musulunci babu wannan duk abin da za ka ƙudurce shi na ilimin gaibi to kana dogaro ne da abin da mai abin ya baka labari yawwa duk wani lamari ko na abin da shafi imani da kaddara lamarin waye sirrin Allah ne don haka sai mu zuba ido sai abin da Allah ya bamu labari Allah ya ce kaza sai mu yadda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da ya faɗa mana dama daga Allah yake domin shi baya faɗin son zuciya ina fatan fahimci wannan to shi yasa zai bi waɗannan matakai guda hudu ɗaya ɗaya da ɗaya kowanne sai a kawo mana hujja a kai a ce ga dalilin da yasa aka ce wajibi sai mun yadda da shi yawwa to shine muka karanta dalili na farko ko dalili akan martaba ta farko shine al-ilm mun gama da wannan ya kawo mana ayoyi ya kawo mana hadisai duka masu yawa to yau abin da zamu tashi kansa shine martaba ta biyu wacce kenan maganar rubutu cewa duk abin da ke aukuwa Allah ya rubuta shi tun kafin ya faru to shine zamu ji dalilai yanzu akai yace qala Allahu ta'al jawab amsar akan wannan shine ce qala Allahu ta'ala Allah madaukaki ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kuma kowanne abu mun kididdige shi mun lissafa shi fi imamin a cikin littafi mubin mabayyane imam nan ana nufin al mahfuz ba shugaba ake nufi ba imamin mubin nan ana zancen uh, ummul kitab wannan shine duk tafsirin magabata uh, sahabbai da tabi'ai abin da suka fassara kenan kuma dama ana nufin allah al mahfuz wa ta'ala allah maɗaukaki kuma ya ce inna zalika fi kitabin lalle wannan abun yana cikin wani littafi yana cikin wani rubutu da ya gabata da aka yi shi wannan yana cikin suratul hajj inda Allah mulki cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika ala Allah yasir shine malamai suke cewa wannan hujja ce ma akan abubuwan martabobi guda biyu alam ta'lam anna Allah ya'lamu kaga sai kawo maganar ya'lamu shin baka san cewa inna Allah cewa Allah subhanahu ta'ala ya alamu yana sanada ma fi sama'i abin da ke cikin sammai wal ardi da kuma cikin ƙasa ba sai ce inna zalika fi kitabin ai lalle wannan yana nan a cikin wani littafi kaga nan an samu na abubuwa guda biyu da ilimi da kuma kitab duk a cikin aya guda wannan yawwa to sai ce inna zalika ala Allah yasir yace wa qala ta'ala to amma nan gutsuro mana iya inda yake cewa inna zalika fi kitabin shi kawai ya kawo ko yawwa to sai ce wa qala ta'ala fi muhajati musa wa fir'aun a cikin jayayyar da ta gudana tsakanin annabi musa da kuma fir'auna allah madauki ya ba mu labari ya ce qala ma balul qurunil ula me ina labarin waɗanda suka gabata wannan fir'auna ne yake tambayar annabi musa cewa za a zo za a yi tashin alkiyama kuma za a tsaye da mutane za su ba da labarin abin da suka aikata kuma za a yi musu hukunci sannan duk wanda bai bi wannan saƙo da Allah ya aiko ba to hakika zai tabbata a wuta shine fir'auna yake cewa annabi Musa fa ma balul qurunil ula to me zaka ce dangane da karnoni da suka gabata can a baya na farko su ina suke su kuma ka zo ka ce mana wai mu za mu mutu kuma za a tashe mu to shine sai ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitabin yawwa sai annabi Musa ba shi amsa yace ilmuha iliminsu sakamakonsu me za a yi musu inda rabbi yana wurin ubangiji na fi kitabin kuma dama abun a rubuce yake can a wurin ubangijin nawa a wani littafi la ya dillu rabbi ubangiji na baya bacewa a ce ya kuskure hanya ya yi wani abin da ba shi ya tsara ba kuma bai san shi ba wala yansa kuma baya mantuwa Allahu akbar ka ji wata hujja mai karfi yauwa kuma a irin wannan tsarin zance na wato wanda ba mai iya shi a dan adam sai Allah subhanahu wataala yauwa to yace wa qala ta'ala mun dai fahimci wannan ayar yau hujja ce akan fir'auna cewa wanda kake tambaya ta a kansu al'ummomin da suka gabata labarin su me aka yi da su yana nan ko me za su ko me sakamakon su bayan sun koma ga Allah yana wurin ubangiji shi ya san yadda ya da su in sun bi umarni irin wannan da ya zo musu ta hannun manzan su to shikenan su ma za su tsira in ba su bi irin wannan sakon ba to su ma za a halaka su kamar da nake gaya maka yanzu cewa in ba ku bi ba kuma za a halaka ku to amma sanin wannan abun yana wurin ubangiji na shi kuma ubangiji na siffofinsa dangane da wannan guda biyu ne shi dai baya bacewa ba za a ce ya kuskure wa abu yayin abin da ba haka yake ba sannan kuma baya mantuwa in ko baya mantuwa ashe da na zamanin baya da na zamanin yanzu da zamanin da zai zo gaba duk ba zai manta ba zai sanya da zai tattaro su ya tsare su gaban su kuma kowa ya bada amsar abin da ya aikata mun fahimci abun yawa yau wa kala ta'ala Allah maɗauki kuma ya ce wa ma ta hamilu min untha babu wata mace da za ta ɗau ciki shine wa ma ta hamilu min unsa min dinnan a min ne da aka kawo domin ƙarin jefa kalma cikin umumi ma'ana babu wanda zai fita daga cikin wannan umumi cewa duk wata mace duk wata mace da za ta ɗauki ciki wala ta ba kuma za ta haife ba alwadu nan ana nufin ajiye ciki ma'ana a haife shi yawwa illa bi ilmihi sai da ilimin Allah kun ga nan nan shi ma ya hada da maganar ilimi ko ga maganar littafi yana nan a gaba ma'ana babu matar da za ta ɗau ciki tun ran da cikin ya shiga sai da ilimin Allah ba zancen a ce Allah bai sani ba ba wani fil da za a sha ya kau da shi sai face Allah ya sani shi ya ba da izinin wannan abun ma ya faru yawwa in kuma aka kuskure ya shiga shikenan ya shiga Allah ne ba da izinin duk ai wannan ba dai za a yi abin da za a ce wai Allah bai sani ba sai da dan adam ya yi sa sannan Allah ya sani yawa ya ce illa bi ilmihi sai ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari babu kuma wanda za a rayar da shi ya dade a duniya na daga cikin mutanen da aka rayar da su su dade a duniya wala yunqasu min umurihi ko a rage daga rayuwarsa illa fi kitabin sai face wancan din na magana ciki da wannan na magana rayuwa duk fi kitabin suna cikin wani littafi a rubuce mun fahimci wannan shi ma yawwa yace inna zalika Allah yasir lalle wannan abu a mai sauki ne ga Allah subhanahu wata'ala to wanda ya samar da abu bayan babu shi gudanar da rayuwarsa kuma ai ba za ta zama masa wahala ba yauwa dama ya san yadda rayuwar abun yake shi yasa ya sa masa tarkibi na irin yadda zai dace da duk yadda Allah din yake so duba yadda Allah maɗauki ya yi mu cikin hikima irin tasa yadda ya tsara mu da irin yadda za mu rayu da yadda abincin mu ke zuwa da yadda ya sa mana basira a ka mu gane abu mu fahimci abin da zai mana amfani mu fahimci abin da zai mana amfani ba abin da zai cuce mu tun bai ba da labarin zai cuce mu ba mu gane shi duk wannan basira ce da Allah maɗauki ya sa wa mutum sannan ka duba ko da a dabbobi dabba ce a jeji yanzu nan za ta faɗo daga cikin uwarta ana haihuwar wata dabbar yanzu tana taga taga ta miƙe ta fara tafiya mu kuma ka duba sai mun yi shekara ko mun yi watanni ana rarrafe sannan kuma sai a zo sai abin nan sai a fara tafiya kowa da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yanzu wanda take dabba duba irin wanda ake zakoki za su rika bi su cinye idan da sai an jira su sun daɗe sannan su fara rarrafe to ba wanda za ta zauna ko ba haka bane ana haihuwa yanzu a zuwa ɗauke to amma da Allah ya sa su a irin wannan wurin sai ba su cewa ana haifarsu suna taga taga kafar ranar farko za su fara tafiya za a iya gudu da su gwargwadon hali saboda rayuwar ta irin wannan tseren ce ko ba haka bane hmm. to Allah madauki mu gode masa sai ce wa da zalika min al-ayat da dai irin waɗannan ayoyi in ka bi su za ka ga cewa lalle Allah ya sani kuma sannan ya rubuta dukkan abubuwan da suke aukuwa da kuma abin da suka auku a baya da kuma ayyukan mu da muke aikatawa wannan dangane da ayoyi kenan sai ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam dangane da hadithai kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min nafsin manfusatin babu wani rai mai numfashi wani rai da yake numfashi illa wa qad kataba Allahu makanaha min aljannati wan nar sai face Allah ya riga ya rubuta kaga bayan sani na fil azal to kuma ya rubuta saboda ba wai dan yana mantawa ba wannan dama ya gaya mana a cikin alkur'ani wacin adamu karanta dangane da annabi musa sai ya nuna mana allah subhanahu wa ta'ala rubutun da ya yi na waɗannan abubuwa da za su auku ba wai dan ya tuna ba ne yawwa ba dan ya tuna ba ne amma dan ya kafa mana hujja akan cewa babu wani abu da za mu aikata sai face ya riga ya san shi bayan sanin nasa kuma ga abin da zai nuna mana dama ya sani tintini ya ce za ku yi kaza kun yi ba dama kuma ya kuskure to hujjar a gare mu ne da amfanin abun ba wajen Allah zai manta wani abu ba la yadullu rabbi wala yansa yawwa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mana nan babu wani rai mai numfashi sai face Allah ya rubuta wurin zamansa mazauninsa makwancin wannan ran an rubuta shi min aljannati wannan na aljanna ko wuta kowa a cikin mu nan an riga an rubuta masa wani aljanna za shi wani wuta za shi muna roƙonka ya Allah da rahamarka Allah ka sa duk fuskokin da suke nan ya zama aljanna za mu dawwama iko ne da Allah ya ce wa illa ya in ba haka ba kuwa ya ce wa qad kutibat ko yawa shaqiyatan aw sa'idatan ya ce in ba haka ba kuwa to an riga ma dama an rubuta ma'ana in ma ba wancan ba to an riga an rubuta ko da yake kai wa illa wa qad kutibat kuma sai face wannan ƙarin istithna'i ne bayan istithna'i suna cewa istithna'i na istithna'i na fiyu ne amma aka kawo wawu to atafi ne akan wancan istithna'i bai rusa wancan na baya ba me yake nufi a wannan zancen kaga cewa ma min nafsin manfusatin illa wa qad babu wata rai mai numfashi sai face Allah ya riga ya rubuta mazauninta a aljanna ko a wuta sai kuma ce wa kawo sai kawo wawan da a ce ya ce illa to ya soke wancan illa ɗin ta farko amma da aka kawo wawu to a atsafi ne akan wancan jumla mai istithna'i nan ma wata jumla ce mai istithna'i ma'ana kamar mu ce wa ma min nafsin manfusatin mu maimaita ku da abin yake ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makana min aljannati wannan jumla ce babu wata rai ko babu wani rai mai numfashi sai face Allah ya riga ya rubuta mazauni ko makwancin wannan ran a aljanna ko a wuta sai kuma kamar ka maimaita jumlar ne ka ce wa ma min nafsin manfusatin illa wa qad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan mun gane abin yanzu hakanan babu wani rai kuma har yanzu wanda me yake mai numfashi sai face an riga an rubuta ko wato taɓaɓɓe ne shi ko kuma wato mai samun nasara ne a rayuwar duniya da lahira mun gane wannan yawwa don haka shine ma'anar wannan atafin da aka yi na istithna atafin jumla ne akan jumla ba jumla guda ɗaya ba ce inda jumla ɗaya ce malamai dama kamar da ke faɗa gaya mana ɗazu malaman nahu za su ce kai wannan maganar ya haka domin aka faɗi jumla aka yi istithna'i mai istithna'i ai togiya a cire wani abu yawwa babu kaza sai face kaza to idan ba a sa wawun da zai nuna mana atsafi aka yi na jumla akan waccan jumla ba sai in ka sake cewa wata illa din to kamar ka soke wannan ko kuma an sake istithna'i ne daga cikin wannan istithna'i kamar ka ce ne babu wanda zai kaza sai kaza sai kuma kaza kaga in kai ƙara ɗebe wani abu kai daga cikin wannan waɗanda ka ɗebe ɗin mun fahimci abin to ba irin wannan jumlar bane a atafi ne na jumla akan wata jumla din ina fata an fahimci abin sai ce rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fihi a cikin wannan dai hadisin ba iyakarsa kenan ba dama ko a cikin sahih muslim yace qala suraqatu ibn malik loka a wannan kai hadisin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai suraqatu ibn malik yake cewa mun san suraqatu ibn malik ba mu taba magana a kansa ba suraqatu ibn malik shine sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da kafin ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba an ba da sanarwa a makka cewa duk mutumin da ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar ko da rai ko ba rai za a ba shi raƙumi ɗari akan kowane rai ko ma'ana raƙumi ɗari biyu dangane da manzan Allah sallallahu alaihi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to shine sai ya ji labari shi wannan mutumi tun kafin ya musulunta yana maka sai ya ji labari ga abin da aka sa na sakamako shine ya zagaye ya je sa kuyangarsa ta tsara masa dokinsa ta kintsa masa shi ya ci harawa ya ƙoshe sha ruwa za a yi tafiya ta ɗaɗɗora masa kayan guzurinsa a kai to shine sai ya fito dama ya fita sai ya samu labari wasu sun gaya masa cewa an hango wasu mutum biyu dab da rana za ta faɗi ko bayan rana za ta bayan rana kai ta faɗi an ga duhun mutum biyu suna tafiya can a sahara ka san sahara ba wuya ka hango mutum duk nisansa sai gwargwadon karfin idanka ne gwargwadon abin da za iya ganowa saboda ba komai ba bishiya da za ta kare maka to da ya samu wannan labarin shine ya dawo ya kintsa wannan dokin nasa zai fita har aka haɗu da shi ina za ka sai ya ce a'a ai wasu shi zai tafi wani abu ne da ya fi da shi don wata bukata tasa to shine sai ake cewa baka ga labarin muhammadu ba da abokinsa sai ce iya ji ana zancen sun yi wani wuri sai nuna wani gun daban ya harba mutanen opposite da inda aka tafi don shi ya bi su ta wannan hanya da ya samu labari to shine ya bi su ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya tare da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ana tafiya shine har ya zo ya cin masu abubakar radiyallahu a yadda hadisin ya tabbatar yana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana biyowa ta baya ya koma gaban annabi ya koma bayansa dan tsoron kada wani ya biyo musu ta baya a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya ki wato ya kokarin dai abin da zai yi na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya kudurarsa ta dan adam yawwa to suna cikin haka sai sai abubakar ya fara ya dan razana da ya ji kaman motsi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saurara ba komai shine sai mutumin ya daga sauti ya yi magana annabi sallallahu alaihi ya ce suraqatu bin malik ne wannan ko ya ce eh shine to shine a lokacin kafin ya iso gare su har kafafun dokinsa na gaba suka nitse cikin rairayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ya masa wannan mu'ujizar dan suraka ya gani cewa da annabi kake magana ba wani abun wasa ba to shine kafafun dokinsa na gaba suka nitse cikin rairayi to shine har sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kana so in sa maka siwara kisra mun san munduwa na masu mulki akwai irin munduwa ta zinare da sukan sa a hannu a da to shine ce kana son in sa maka wannan ta kisra waye kisra kisra shine shugaban daular farisa baki daya to shine sai yake tambayarsa ayyu kisra yace wani kisa yace kisra ibn hurmus kisra dan hurmus kake nufi sai ce i eh. to shine yi mamaki ya za a yi ga wanda aka koro shi an ce in zo in biyo shi in na same shi na kai shi za a biya ni kuɗi amma yana min alkawarin nan gaba zai bani wani abu daga wani sarki sarki kuma wanda ya fi ƙarfin larabawa in aka faɗi larabawa ma tsaki suke ko su tofar da yawu da farisa in aka ce musu ga wasu mutane sunansu larabawa sai su tofar da yawu saboda tsabar raina larabawa ba su isa ce komai ba yawwa to a lokacin shine da ya ga wannan alamu da cewa ba abin da zai iya samu ya ce to ko ka koma ko kuma wani abu sai ce ya haƙuri tun da ya ga wannan abu to zai koma ba kuma zai ba kowa labari ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari a hannunsa cewa to kada ka ba kowa labarin cewa ka gamu ya ce ba wanda zai gaya to shine ya koma ya ce shi abin da ya gani ya ishe shi ba abin da zai iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya koma kuma bai gaya kowa ba kaga wannan shi kuma wani abu da zaka samu na rike alkawari a gun balarabe ko kafiri ne aka yi alkawari da shi kar kai kaza to ba zai ba saboda suna girmama alkawari tun a al'ada su kafin ma addini ya to to ne wannan mutumin kuma har yanzu lokacin da annabi sallallahu bayan ya rasu abubakar ya khalifancin sa ya rasu a zamanin umar ba lokacin ne aka rusa daular farisa ba daular iran a lokacin to a wannan lokacin da aka karkashin sa'ad bin abi waqas da su al muthanna kokarin da suka yi har aka rusa wannan daula aka kwaso ganima sahabbai sun samu wannan labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa cewa zai faru lokacin aka samu wannan abun hannun na sarkin farisa sai aka kawo shugaban sayyidina umar da aka kawo sa'ad bin abi waqas ya dauko ya kawo sayyidina umar shine sayyidina umar ya kira a cikin sahabbai lokacin shi kuma wannan bawan Allah ya musulunta sai ce ina suraqatu bin malik yace gani yace zo ya ce kawo hannunka ya sa masa wannan abu ya ce kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka alkawari yau gashi ya shiga hannunka to wannan duk abubuwa ne da suke nuna mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine suraqatu bin malik to shine wannan bawan Allah tun da dama asalinsa da shugaban wata kabila ne ta larabawan ƙauye shi yasa yana cikin masu irin wannan tambayoyin bari ku ji tambayar da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai Allah ya riga ya yanke hukunci cewa kowanne mutum ko kowanne numfashi a rai kai mai numfashi an riga an gama hukunci dan aljanna ne mutum ko ko dan wuta to sai suraqatu ibn malik yake cewa ya rasulullah bayyin lana dinana bayyana mana fa addinin mu mu ƙara fahimta sai da ya kamata ka anna khuliqna al'an kamar yanzu aka halice mu ma'ana bayyana mana addinin kamar da bamu san komai ba mun wannan sabon zance ne duk kokarin da muke kuma a zo a ce ai an gama yanke hukunci ai ba mamaki mutum ya kawo wannan tambayar ko yawwa to yana so ya ji yaya abin yake shine ce fa fi mal amal to in haka ne dan me muke aiki wannan aikin da muke mai sallah mai azumi mai zakka mi aikin mu je aikin haji don me muke yi in har Allah ya riga ya gama hukunci waye dan aljanna waye dan wuta muna fahimta da tambayar yawwa yace fa fimal amalul yawm don me muke aiki a yau afima jaffat bihi al wannan aikin da muke yi muna yi ne gwargwadon abin da jaffat bihil aklamu alƙaluma suka bushe suka ƙaiƙashe an gama rubuta su wajarat bihil maqadiru kuma kaddarori suka gudana da su am ko kuwa fi ma nastaqbilu cikin abin da muke fuskanta ne ba a san shi ba ma'ana sabon zance ne kawai yanzu mu abin da muka yi ba wanda ya san shi da sai yanzu za a gaya mana ma'ana aikin mu zai dace ne da abin da aka rubuta ko kuwa wani abu ne sabo muke yi mutunkari mu nan gaba mun fahimci tambayar? mun gane tambayar ta sa yauwa to shi sai qala sai ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce la bal fi ma jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir ayyukan da za mu za su dace ne da wannan abun da alƙaluma suka bushe a kansa ma'ana abubuwan nan ne da aka riga aka rubuta da alkaluma kuma suka bushe suka gama rubuta su to su za ku aikata aikin ku ya dace da su yawwa duk abin da za ku yi zai dace da wancan abin da aka rubuta a baya ne mun gane abin ko yawwa shine sai ce qala sai ce fa mal amal to don me kuma za mu yi aiki in dai wannan abin ne kaga ya sake maimaita tambayarsa da ya faɗi abin ne kafin ya kawo ya raba abin gida biyu yace ce meye to muke aiki domin sa ko kuma aikinmu da za mu yi da me zai dace ko rayuwarmu da sakamakonmu da me zai dace zai dace ne da abin da aka rubuta a baya ko ko wani abu ne sabo da bamu san shi ba nan gaba zai bayyana sai aka ce masa a'a abin da aka riga aka rubuta din nan a baya kuma kaddara ta gudana da shi to a kansa za ku yi aiki ma'ana gwargwadonsa za ku tafi to sai sake dawo da tambayar to in haka ne in dai mun fahimci zancen ka ya rasulallah fa fi mal amal to don me za mu yi aiki a daina aikin mana kowa ya zauna kawai ya jira kaddararsa faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi i'malu ku yi aiki ma'ana an Allah ya ce ku yi kaza to ku je ku yi tunda shi ya ce ku yi fa kullun to kowanne daga cikin ku muyassarun ana yassare masa ne ana bashi dama ana sauƙaƙe masa wa fi riwayatin a wata riwaya an ce kullu amilin muyassarun li amalihi an kowanne mai aiki an sauƙaƙe masa ne ya aikin da aka rubuta ɗin nan a can zai zama shine aikinsa a duniya wannan mai magana a kansa ko yawwa cewa ba za a samu saɓani ba tsakanin abin da muke aikatawa a wannan duniyar da abin da Allah ya rubuta a cikin ƙaddararsa ya rubuta a lauhul mahfuz ranar lahadi ko ran litinin ashirin a sha biyar ga watan rabi'in al'akhir da wane da wane da wane da wane za a haɗu a wannan masallaci za a yi karatu kaza da kaza wani duk yana nan a rubuce ya san shi kai adadin numfashin da kowa daga cikin mu zai a nan Allah ya san shi yawwa da kyafta idan da kai da wa ka haɗa ido da mai duk Allah maɗaukaki ya rubuta duk motsin da za ka yi ka gyara zama ka ɗauko biro ka duk Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa za a yi wannan domin shi ya halarci mutum shi ya tsara shi da motsinsa to duk ya rubuta waɗannan abubuwa da tafsili me yasa nake nana ta wannan magana me yasa nace da tafsili in detail shine ma'anar da tafsili saboda magana da nake gaya mana ran nan cewa akwai waɗanda suke fahimtar cewa ilimin Allah ilimi ne bil kulliyati la bil juz'iyat ko yawwa wai Allah ya san abubuwa ne general ilimi ya sani ba detail din ba yauwa a kula kawai ya san abubuwa cewa za a yi kaza misali kamar a ce za a yi karatu ran litinin a central mosque karfe kaza da kaza su ɗauka shi kenan iya abin da aka sani an san dai za a yi an rubuta da kila kuma a san da waye da waye amma sauran abubuwa na cewa da motsi da za ka yi da gyara zama da numfashi su ce a waɗannan abubuwan ai allah bai san su ba sai sun faru to su haka suke ɗauka waɗancan masu irin wannan nace yau shi yasa wani mutum in ya karanta waɗannan abubuwan zai ce to ai dama ba rikici ma mutum ya fahimci wannan me dalilin kawo su a matsayin babin aƙida cewa sai ka yarda da shi dama kamar yana na gaya mana tun farkon karatun littafin nan yana kawo mana mas'aloli ne ya kuma kawo dalilin su saboda me dama a cikin ƙungiyoyin musulmi da suka karkace dinnan can a baya a tarihi an samu waɗanda suka karyata waɗannan abubuwa ɗin za su faɗi wani abu gwargwadon hankalinsu saboda su sun auna shari'ar ko nassoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin Allah madauki a cikin alkur'ani suna gwada shi ne da hankalinsu abin da ya dace da hankali sai su ɗauka wanda bai dace da hankalinsu daidai fahimtar su ta wannan lokacin ba sai su aje shi su ce a'a Allah ba haka yake nufi ba sai a canza masa maganarsa mun fahimci wannan abin wai ko yawwa shi yasa ai da aka samu waɗanda suka yi nadama a cikin su shi ma na taɓa ba mu labari an samu waɗanda suka yi nadamar shiga irin wannan harkar aƙida da hankali ɗin ta hanyar ilmul kalami da falsafan nan da suka yi nadama an samu da yawa suna cewa kamar yadda arrazi yake cewa shi yana fata ya mutu <clears throat> akan aƙidu da tunani irin <clears throat> na ajaizu ne sabur su ajaizu ne sabur gyatimi tsofi na garin ne sabur can nesa mawara an nahar a lokacin abin da yake cewa shi fatansa da bai yi wannan tunanin harkar karatun falsafa din ba hakar al-imamul ghazali abu hamid al gazali ai mun san abu hamid al gazali wanda yake mashhurin malami ne mutum ne mai wato kwakwalwa mai tunani mai zurfi rubuce-rubucensa ana fa'idanta da su ta ɓangaren irin wannan harkar wato falsafa da gano sirrin abubuwa dinnan da hikimomi littafinsa na ihya ulumuddin masu bin hanyar sufaye suna amfani da shi sosai akwai kuma abubuwa masu amfani a ciki akwai kuma kurakurai haka da ya fada a ciki saboda nisansa da harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda malamai suke cewa kyakkyawan zaton da ake masa <clears throat> insha Allah ya tuba daga waɗannan abubuwa tunda an samu ya rasu da sahihul bukhari akan kirjinsa shi sa har ibnu taymiya yake cewa la'alla waɗannan abubuwan da yayi rayuwa a cikin su ya watsar da su tunda dama ya tuba da yawa daga ciki da ya yi tabahuri a cikin harkar falsafa da kansa ya zo ya rubuta littafi ya yi raddi ga falsafar ita kanta ya ce falsafar nan ashe shirme ne mun bata lokacinmu a kanta ya rubuta littafi sunansa ta hafutul falasifa sunansa kenan wani gujewar falsafa ya yi raddi ga falasifa cewa duk shirme suka yi ta yi a kan abin da ya shafi ilimin allah da ilimin gaibi amma abin da ya shafi science da me wannan duk sun yi amfani kuma an fa'idanta da su to ya musu raddi shine har ibnu rushd shi ma ya zo ya masa raddi shi kuma da yake yana kan harkar falsafar bai dada da magana tasa ba ya zo masa martani ya sa masa ta hafutu mana eh tunda ya ce masa hafutu falasifa shine shi kuma ya ce ta hafutu falasifa eh ma'ana rugujewar rugujewar falsafa ma'ana ya ruguza wancan littafin nasa a dunkule dai akwai wato abubuwan da suka yi da yawa na nadama in mutum zai ce yana fata ya mutu a aƙidar tsofi me yake nufi da magana aƙidar tsofi ka san tsohuwa dai a ƙauye ba ta san falsafa ba ko ba haka ba ne ba za ka zo ka tambaye ta idan an haɗa kaza da kaza za a yi kaza ba Abinda ta sani in ka tambaye ta ina ubangijin da kike bautawa za ta nuna yana sama ita ta yarda da allah nan da ke sama to shine abin da yake faɗa har abu wannan eh, abdulmalik bin abdullah aljuwaini shi kansa wata rana da yake irin wannan magana da wani masa tambaya na baku isa sa ita mako da yake maganar cewa ai allah sai dai a ce yana ko ina ba za a ce yana sama ba shine wani mutumin ya yi masa tambaya yake cewa akar makallahu ni akwai wani abu da ya dame ni a zuciyata kullum na tashi addu'a sai in ga ban taba kallon ƙasa ba zuciyata ta ki ta yadda in yi haka in ce ya Allahu sai dai kullum in ga haka nake yi to ce to ya zan yi da wannan ka gaya min dan Allah yadda zan in daina wannan abu saboda in gamsu da cewa Allah baya sama yadda kake so mu yadda saboda wannan maganar kawai mutumin nan ya sako daga kan mumbarin sai daina karantar wadda yake yake cewa hayyara nil hamadani wannan mutumin hamadan din ya ruda ni ya ruda ni to shine har yi wannan kalmomi yake cewa yayi nadamar bata lokacinsa akan wannan ilmul kalami da ma bai bata lokacinsa akai ba yana roƙon Allah ya kashe shi akan aqidar tsufi shi ma aqidar tsohuwa bata karanta komai na falsafa ba kawai tana kan fitra shi yasa kullum abin da zai nesanta ka da fitra ka tsaya wato abin nan karka yadda da shi ka tsaya akan fitrarka ta ginin asali na san alheri san dalili san alkur'ani san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ilimin da zai sa ka ƙaryata maganar Allah ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka yadda da shi mm. Allah madauke kyauta mana to dalilin da yasa kaga malami yana kawo mana waɗannan hujjoji kenan saboda an samu waɗanda suka yi inkarin irin waɗannan al'amura mm. to shine sai ke cewa wa ghairi zalika min al ahadith da kuma dai wasu hadisai da dama waɗanda ba wannan ba tambaya ta gaba Ya ce kam ya yadkhulu fi hadhihi almartabati min ƙadir. a wannan martaba ta kitaba a yadda aka rubuta al'amura to ba hawa ɗaya ba ne. nan har yanzu a zancen martaba ta biyu muke ina so mu fahimci abin sosai daki daki don kar mu ruɗa wani abu a cikin wani abu asalin muna da martabobi nawa hudu mun kawo ya kawo mana dalilai akan na farko shine al'ilm na biyu shine alkitaba a kansa muke mun ji dalilai daga qur'ani mun ji dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin ya wuce ya je kan mashi'a da khalq to akan kitaba din zai gaya mana cewa shi kansa kitaban akwai takadir in an ce takadir jam'un takadir jam'in kaddara tunda mun ji an ci dama abinda ake nufi da kaddara din shine me abubuwan da za a sa musu gwargwado yau gwargwado abin da za a sa wa gwargwado cewa abu kaza zai zama kaza abu kaza zai yi kaza shine ake nufi da takdiri abin da aka kaddara din nan to kuma aka rubuta shi shi rubutun iri nawa ne shine abin da mu ji yanzu yawwa akwai gashi nan zai kawo mana rubutu iri na kaza wanda ake tun na fil azal akwai rubutun da ake duk shekara akwai rubutun da ake yi a duk lokacin da za a halicci dan adam mun fahimci wannan to shine abin da yake faɗa sai ce yadkhulu fi dalika hamsatun min takadir akwai nau'in nau'in rubutun kaddara iri biyar a ƙarƙashin maganar rubutu ɗin nau'i biyar ne mun ji ya ce ha tarji'u ilal ilmi dukkaninsu in ka dube su za ga suna koma zuwa ga ilimin Allah cewa Allah ya san abin tintini domin dama aiki ta ba ma tana koma zuwa ga ilimi yawwa domin da ba a sani ba da ba a rubuta ba duk wanda ya rubuta abu to ya san abin da ya rubuta ina fata mun fahimci abu yawa to nau'in nau'in takadirin nan guda biyar ne hmm. wannan malamin yana cikin kaɗan daga cikin malaman da suka fito da ko in ce suka kasama wannan gwargwadon dalilan da suka zo a wannan abu a cikin littafinsa ma'arijul kabul ya yi maganan nan to nan ma da yake talhisin wancan ne ko kuma in ce wata siga ce ta rubutun wancan abin dai shi ma za mu ga <clears throat> ya kawo anan ba dukkan littafai na aƙida suka kawo wannan abin da tafsilin da ya yi ba naka sa tana da kyau kwarai da gaske a kula da ita ya gina wannan kashe-kashen ne kuma gwargwadon dalilai da suka zo kar mu manta duk abin da ya shafa aƙida ba a kafa shi sai da dalili ba wai ma da dalilin ba dalilin za a kalla a fidda shi kun gane wannan abin da ke nufi yawwa daga dalilin za a fahimta sai a ce akwai ku ka'ida kaza akwai ka'ida kaza kar ka zo ka fara sa ka'ida abu kaza a babin aƙida sannan ka tafi yawo cikin qur'ani kana neman mata dalili wannan shine bambancin masu bin sunna da masu bin bid'a duk mai bin wata hanya ta bid'a za ka ga cewa sai da yadda da wani abu ko dai girmama wani dan adam ya kai shi wani matsayi babba ko yadda da cewa yana da wani abu ko kuma ya sa wasu ka'idoji na hukunci da ya ko ga Allah kamar mu'tazilawa da suke Allah ya halatta ya kaza ko bai halatta ya kaza ba ko kuma wanda suke kafirta mutane misali su ce duk wanda ya kaza kafiri ne to sai da suka kafa hujjojin abin nan suka kafa ra'ayin da ra'ayin ya tsayu a zuciyarsu shine suka fara yawo a cikin Qur'ani suna neman dalili dan ya taimaka wannan shi yasa zaka ga cewa duk wanda ya kafa dalili da wata aya ko wani hadisi na alƙur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ba daidai ba sai ka samu a cikin wannan dalilin nasa akwai abin da zai mayar masa martani ya rusa masa wannan ka'idar tasa domin la yumkinu al-istidlalu bil haqqi alal batil in har haka ta yiwu abinda malamai suke cewa ibn timiya yana yawan maimaita wannan maganar yana cewa maganar Allah gaskiya ce baki ɗayanta haka ne ko ba haka ba maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce baki ɗayanta to ba zai yiwu ba gaskiya ta yi amfani wajen kafa ƙarya ba zai yiwu ba mun fahimci abin in dai abin da aka kafa ƙarya ne to ba zai yiwu ƙur'ani ya taimaka wa ƙarya ba duk inda ƙarya take yau don haka sai ka samu a cikin ayoyin da ya hujja da su za ka samu abin da zai rusa masa wannan yanzu misali zan ba mu misali ɗaya kawai da aƙidar mu'tazilawa da suke wadda su ne ahlu alwa'id masu girmama wato ayoyin wa'idi yanzu dai kun san me ayoyin wa'adi da ayoyin wa'idi na taɓa nanatawa kwanaki anan. nan ayoyin wa'idi shine ayoyin narkon azaba alkawarin yin azaba wanda ya kaza za a yi masa azaba su a yadda suka fahimta duk abin da Allah ya ce zai wa wani na azaba a cikin alkur'ani duk wanda ya kaza za a yi masa kaza sai suka ce ai la ya juzu alallahi bai halatta ba ga Allah ya saba alkawarinsa ya saba abin da ya faɗa don haka duk mutumin da ya mutu yana laifi iri kaza to zai dawwama a wuta ashe kuma mun san ba mai dawwama a wuta sai wanda yake kafiri ashe kenan duk wanda ya kaza kafiri ne kun ga logic din yadda suka bullo yawwa to sai da suka kafa abin kenan ashe cewa duk wanda ya abu kaza tunda Allah ya ce misali yanzu ai kullum muna bada misali da ayan nan inna alladhina yakuluna amwalal yatama zulman ma yakuluna fi butulihim naran wa sayaslawna sa'ir lalle masu cin dukiyoyin marayu ba abin da suke ci a zukatan a cikin su illa wuta kuma sannan za su shiga wutar jahannama a wutar zilawa da khawarijawa sai suka ce ashe kenan duk mutumin da ya ci dukiyar maraya kawai ya fita daga imani kafiri ne don me domin an ce zai shiga wuta su kuma saboda dama sun kore shafa'a sai suka ce ba zancen ceto ai mun karanta nasoshin ceto kwanaki sun ce ba su yadda da ceto ba don haka duk wanda ya mutu yana saban Allah babban saban Allah su zina shan giya da cin duke mara irin wannan to a gun su fa ya tuba inda ya mutu ba zancen tuba kuma ba zancen yafi yafiya wuta zai dawwama to wannan dalilin su meye nasoshin wannan da Allah madaukaki ya faɗi ba cikin alkur'ani yake ba wannan ai kaga alkur'ani ne to a cikin alkur'anin kuma ai anan Allah madaukaki ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha'u. Allah baya gafarta a yi shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai haka ba shi ma ga wanda ya so da za su ɗauki wannan fahimtar ta wannan innal ladina ya'kuluna ta yatama zulman mun gane sai su fassara ta da waccan ayar ta cewa Allah baya gafartawa a yi shirka da shi su ce a'a ashe kenan wanda aka ce zai dawwama a wuta to mai shirka ne wanda ko ya aikata abin da yake ƙasa da haka to in Allah ya so zai iya gafarta masa da sun fita daga wannan rikicin kamar yadda ahlus sunna suka fita daga rikici mun fahimci wannan don haka qur'ani shike fasara alqur'ani domin ba zai yi Allah madaukake faɗi magana nan ya kuma warware ta a wani wurin ba don haka duk laifi a ka'ida shine duk laifin da ake aikatawa in dai ba shirka bane mutum ya mutu akai to akwai sa ran Allah gafarta wa mutum amma in shirka ce da bautar wani abu wanda ba Allah ba to mutum ya mutu akan wannan ya haɗu da Allah to ba gafartawa mun fahimci abin yawa nasoshin wannan kuma wannan banda nasoshi na alkur'ani na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mu labari cewa Allah zai fitar da wasu mutane da suka cancanci shiga wuta a fito da su daga wutar a su aljanna saboda me saboda imanin su kaga wannan ya nuna ashe wanda zai dawwama a wuta to marar imani ne ina fata mun fahimci abu da haka ka guji ka bi wata ka'ida ta wani abu don ka sa wani wata manufa ko saboda tafiyar ka ko kungiyar ku ko jama'ar ku ko mutanen garin ku sun yarda da abu sai ka ce sai an nemo dalili a qur'ani a tabbatar da wannan babban abin da zaka lura da shi shine Allah subhanahu wataala a lura da abin da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a lura da abin da ya faɗa to daga cikin maganar Allah daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fidda aqida sai a ce eh tunda Allah ya ce kaza to abu kaza gaskiya ne shikenan kaga sai ka huta in kana wannan ba za ka samu tanakudi ba ko ka samu wato tufka da warware a cikin abin da za ka yarda da shi akwai abubuwa da yawa dangane da wannan wasu munasabat din ma faɗe su yanzu wannan zancen da yake cewa akwai nau'o'i guda biyar na takdiri a ina ya samu har ya faɗi wannan guda biyar a qur'ani ne da hadisi mu zo mu biyo shi mu ji kowanne ɗaya ɗaya ɗaya yake cewa yadkhulu fi dhalika khamsatun min at-taqdir kulluha tarji'u ila al-ilm mun karanta wannan sai ce na farko at-taqdirul awwal rubutun kaddara na farko shine kitabatu zalika qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana rubuta wannan abubuwan na abin da za su auku ko abin da suka riga suka auku da wanda za su zo nan gaba sawa'un na aikin Allah da kuma ayyukan mu bayi to an rubuta waɗannan abubuwa kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin wannan aina yake hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne sallallahu alaihi ya bamu labari cewa Allah madaukaki tun da ya halicci ya ce masa ya rubutu alkalami ya tambayi Allah ya Allah me zan rubuta ya ce ka rubuta makadirul ashiya a wani hadithin na ibn abbas ya bashi wannan nasan kawai labarin ya bamu cewa allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta takdirin abubuwa ko kaddarar abubuwa tun kafin a halicci sammai da kasa da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin ko irin lissafinmu ne abin akwai yawa ballantana lissafin irin na Allah shekara dubu hamsin sannan aka halitta kafin a halitta da ƙasa duk an rubuta cewa rana kaza za a yi kaza za a yi kaza za mu zo mu zauna a wannan wuri wannan fa ba wai shekara dubu hamsin da suka wuce ba fa a'a shekara dubu hamsin kafin Allah halicci sama da ƙasa sai da ya rubuta waɗannan abubuwan ma sannan ya zo ya halicci sama ya halicci ƙasa aka halicci abubuwa a cikin ƙasan sannan aka halicci ɗan adam shine na ƙarshe aka zuba shi aka ce je ka rayu wannan ɗan adam ɗin da yake bokoko a duniya mun fahimci abin kafin shi an halicci wasu abubuwa din kuma kafin ya zo an rubuta duk abin da zai faru da mala'ikun da za a yi da adadin su duba manzan Allah sallallahu alaihi yake faɗar cewa bai san adadin mala'iku ba adadin mala'iku sun fi dan adam yawa yawa dan adam shi nawa ne ba shi da wani yawa annabi sallallahu alaihi yake fadar cewa akwai albaitul ma'mur da yake sama wanda a kowace rana mala'iku dubu saba'in za su shiga su bauta wa Allah su fita kuma gobe wasu ne dubu saba'in in za su shiga ba su ba tun zai ka lissafa ko a shekara dubu kawai yanzu tsakaninmu da manzo Allah suna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ko ba haka ba to yanzu ka ɗauka shekara dubu kawai a shekara dubu kaga dubu saba'in ka lissafa kwanaki shekara dubu kuma zancen kwana ne ba ci aka duk shekara ba kowace kwana kowace rana mutum dubu saba'in za su bauta Allah su fita kai wani ya ce ma to wai a ina ma suke Hmm? inda za su taru ma su huta su zauna mala'ikun nan kuma ku duba fa ɗaya daga cikin su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya ga mala'ika Jibrilu sau biyu a rayuwarsa ma'ana a haƙiƙanin halittarsa ba wai ganinsa a kowace sura ba ya zo masa a sura ta dan adam ba sau ɗaya ba amma a haƙiƙanin surarsa sau biyu ya gan shi ya ce fiffikensa guda ɗaya guda ɗaya ya rufe sasannin sama baki ɗaya in ya ɗaga shi ba abin da za ka gani la sama la ƙasa komai an rufe shi to kuma fuffiken nasa guda ɗari shida ne wannan mala'ika jibril ne shi kaɗai yana nan kai ka ɗauka to yanzu a ina yake to irinsa irinsa irinsa a ce maka a kullum dubu saba'in za su shiga su bauta wa Allah a wani ɗaki su fito gobe wasu su shiga su fito na jiyan ba za su dawo ba har tashin alƙiyama ai ka san abin ya wuce lissafi ko ba haka ba ne. yawwa to don haka to kafin duk ai waɗannan abubuwan Allah ya rubuta a lau'il mahfuz cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi dan adam a gari kaza sunansa kaza zai kaza zai kaza shine abin da yake faɗa mana anan da fatan mun fahimta to shine sai yake cewa ah, inda ma khalaqa Allahu al-qalama lokacin da ya halitta alkalami mun karanta dai hadisin wannan yace wa huwa at-taqdirul azli wannan shi ake ce ma at-taqdirul azali at-taqdir wanne al-azali ka rike shi ka haddace zai ma amfani taqsimin waɗannan sunansa takdiri na tunfil azal na mene na tunfil azal hmm. ka san bahaushe ce ma tunfil azal dama ɗaukowa daga larabci azal shine tun kafin ai abin da ake cewa zamani a yanzu wani wani yanayi muke da sunansa zamani ko zamani mai lokaci da za a ce shekara kaza shekara kaza shekara kaza to tun kafin a halicci abin da ake cewa time kaga mu ai mu san komai ba banda time banda lokaci ko to kafin a yi lokacin da ake ce ma lokaci shi ake ce ma azal lokacin ya fi karfin duk wani dan adam ya iya baka labarin mai ake a wani lokacin to wannan shine lokacin da Allah madauki ya rubuta waɗannan abubuwa tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin al-thani takdiri na biyu shine a taqdirul umuri kaddarawa wato yankan kaddara ko rubutun kaddara na rayuwar mutum shine al'umur na umuri nisba zuwa ga umur in an ce umur da ainun yau ba da hamza ba yau umur ana nufin rayuwa hmm. kama ai ana tambayar mutum a larabci kan umuruka ko shekarunka nawa in zaka tambayi mutum shekarunsa nawa da larabci haka ake tambaya yauwa ba kam sunnuka ba ko ana faɗar shi ma kan sunnuka kam ko ba sanawatuka ba amma a ce kan umuruka me age ɗinka shine fasararsa da larabci yauwa to wannan shine takdiri irin wannan hina akhadha al-mithaqa yawma alastu bi rabbikum wannan wani rubutun ne kuma wanda Allah ya yi shi a ran da ya karɓi alkawari daga dan adam baki ɗaya mun yi magana akan wannan ah, makon da ya gabata cewa ran da Allah maɗaukaki ya sa aka bugi gadon bayan annabi adam aka fito daga cikin tsatsan annabi adam ƙwayoyin 'ya'yan da zai haifa a rayuwarsa gaba ɗaya Allah maɗauki ya ba da umarni aka fito da su ya ware waɗannan 'yan aljanna ne waɗannan 'yan wuta ne kuma a lokacin ya tambaye su alastu bi rabbikum qalu bala suka ce eh ya ubangiji kai ne ubangijin wannan shine dalili da malamai suke cewa shine dalilul fitra dalilin cewa duk halittaccen bawa to Allah madauki ya halicce shi ne akan ilimi da sani da yadda da cewa Allah ne ubangijinsa babu wani kafiri da zaka tambaye shi waye ubangijinsa bai ce maka Allah ne ubangijinsa ba mun fahimci abin ko da yana bauta wani abu wanda ba Allah ba fa amma wajen tambayarwa ya halicce shi zai ce maka Allah ne kaka hmm. tambayi <clears throat> abin nan ko abin nan ba yahudi ka tambayi kirista ka tambayi hindu abin nan yan yasunan su confucianist da yan me ake ce musu wannan buddha duk kowa ka tambaye shi wane ne mahalicci zai ce ai akwai Allah babba wanda yake sa masa ɗa sai ya ce Allah uba shi ya halitta ko ba ka suke cewa ba ba sa cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ko da sun ce dan allah ne ba sa cewa shi ya halicci sama da ƙasa in ka ce wa ya halitta za su ce allah ne yauwa ka tambayi mutumin hindu shi ma zai gaya maka waɗannan abubuwan da yake bautawa yana bauta musu sunansu ƙananan alloli za su ɗauki bautarsa su kai wa babban allah don haka ya yarda da babban allah shine ya halicci samai da ƙasa don haka duk ɗan adam babu wanda bai yarda da cewa Allah ne ya halicce shi ba to wannan lokacin da Allah ya karɓi wannan alƙawarin shi ake nufi da at-taqdir al mun gane na biyu Salisu na uku shine at-taqdiru al-umri aidan akwai wani kuma takdirin shi ma umuri ne ma'ana shi ma na rayuwa ne amma kuma inda takhliqin nutfati fi rahimi lokacin da za a halicci a gudan mani digon mani a cikin mahaifa ta uwa har ya zo ya zama ciki ya shiga kuma a busa masa rai din nan shi kuma a lokacin shi ma akwai takdiri shi kuma wannan me dalilin sa wancan dai kun ga na biyu yau ban tambaye ku dalilin ba me dalilin na biyu ayar qur'ani ayar alastu bi rabbikum ko yawwa to wannan kuma na uku me dalilin sa shi wannan shine hadisin ibnu mas'ud wani makaranta na hudu nan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika ah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ah, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id yawwa to wannan wurin yake mana ishara zuwa gare shi lokacin da za a turo mala'ika za a turo shi da abubuwa guda hudu kaga a cewa bi kat bi rizqihi dan haka zancen kitaba ne ko zancen rubutu ne za a ce masa ya rubuta abubuwa shi mala'ikan ya rubuta abubuwa guda hudu na farko a arzikinsa me ma'ana arziki abinci da zaka ci duk abin da zaka sa a bakinka da abin da zaka zama a rayuwa duk an rubuta shi a wannan lokacin kaga wannan yana da bambanci da na lauhil mahfuz a lauhil mahfuz din haka yake mun gane to a lokacin kuma da za a halicci ɗan adam sai Allah maɗaukaki ya sa mala'ikan ya rubuta to in ya tashi rubutawa zai tambayi Allah ya Allah dangane da arziki me zan rubuta sai Allah ya gaya masa ya Allah dangane da ajali ma'ana kwana nawa zai shekaru nawa zai a duniya me zan rubuta sai a gaya masa ya rubuta in kuma dangane da abin da ya shafi aiki shi ma wani irin aiki zai irin aikin yan aljanna ko aikin yan wuta sai a gaya masa shima sai ya rubuta ya Allah kuma sannan me ya sakamakon sa shaki ne ko sa'idi shi ma sai a gaya masa sai ya rubuta to shine malamai suke muke suke magana akan wannan dangane da abin da ya shafi hadisan da suka zo na cewa ana ƙara wa mutum kwanaki a duniya a ina ake yin wannan abu ai mun sha jin wannan ko annabi sallallahu alaihi ya faɗa hadisi ne sahihi cewa duk mutumin da yake son wato rayuwarsa ta ƙaru <clears throat> kwanansa ya ƙaru a duniya to ya rika sadar da zumunci in kana sadar da zumunci to Allah zai kara maka kwanaki to shi malamai suke cewa ah, abin da aka rubuta a lauhil mafuz alkalami ya kaikashe ya bushe shi za a taba ko koya malamai suke ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka zo ka ce a'a ai wannan tuka ce da walwala sai ce a'a a cikin rubutun mala'iku tunda dama mala'ika bai ga lauhil mafuz ba ba a bashi izini mun fahimci abin yana rubuta abin da Allah ya bashi umarni ne don haka lokacin da za a rubuta umur in zai tambaye shi ya Allah shekara nawa zan rubuta wa wane wannan jaririn kafin a haife shi da za a busa masa rai yanzu sai Allah ce sa masa sittin misali to kuma yana nan a lauhil mahfuz cewa za a rubuta masa sittin amma kuma a rayuwarsa ta duniya zai sadar da zumunci wanda zai sabbaba masa a ƙara sai ya zama cewa a lauhil mafuz dama tamanin aka rubuta masa mun gane wannan to sai Allah ce sa masa sittin saboda shi Allah ya san za a yi wannan ya san kuma wancan din da ke rubuce kuma dan a samar wa shi bawan sababin da za a yi masa wannan abubuwa dan ya ji muhimmancin wannan sadar da zumunci ina fatan an gane abu don haka mala'ikan sai a gaya masa ya rubuta sittin shi dama mala'ika bai sani balantana ce ya Allah ai alawil mahfuz tamanin ne ba wanda ya san lawil ban da Allah haka in aka rubuta masa 60 sai ya zo kuma sai ya aiki a duniya sai ya zama ya sadar da zumunci sakamakon sadar da zumunci sai Allah ya kara masa shekara 20 to dama wancan bai canza ba na abin da aka rubuta a lauhil mahfuz mun fahimci abin yawa to wannan na uku kenan na hudu sai shi arrabi'u at-taqdiru al-hawli takdiri ko rubutun kaddara ka iya cewa budget ko alhauli na shekara shekara ya ce wannan shi kuma fi lailatul qadr a daren lailatul qadr ake yin sa ko Allah madauki shi ma ya bamu labari cikin farkon suratu al suratu dukhan hamim wal kitabil mubin ko inna anzalnahu yawma fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim yawwa fiha a wannan daren yufraqu kullu amrin ake rarrabe kowanne umarni daga Allah subhanahu wataala hakim wanda yake akwai hikima a cikinsa to duk wannan shine malamai annabi sallallahu alaihi da hadisi kuma da ya tabbatar cewa daren lailatul qadari ake yin bajet na shekara za a rubuta a wannan shekarar wane da wane za su mutu tare da cewa dama yana can alauhil mafuf amma a daren lailatul qadari za a sauko da wannan ilimin daga lauhil mafuf a yi budget din shekara sai a ce a wannan shekarar da wane da wane za su mutu wani arzikinsa zai kare wani zai je haji bana wani zai ƙara buɗaɗawa wani zai zama kaza wani zai zama kaza a wannan shekara wannan shine a takdir wani iri alhauli hauli ana nufin shekara yawwa daren lailatul qadr kenan shi yasa yake da muhimmanci mutum ya dace da daren lailatul qadr yana ibada yana bautar Allah yana roƙonsa dan a sa shi a cikin abin da yake na alheri Allah tabbatar mana da alheri baki daya to na ƙarshe sai ce al-khamis at-taqdiru al-yawmi rubutu ko budget na rana na kowanne wuni ya ce wa huwa tanfidhu kulli dhalika ila mawadhihi wannan kuma abin da ake nufi da shi shine zartar da kowanne abu da aka rubuta din nan ya tabbata akan abin da aka rubuta zai tabbata mun gane wannan takdirin sa ma'ana in aka rubuta a yau wane zai mutu to aukar da mutuwar tasa a yau shi ma wani takdiri ne a ranar za a yi shi an rubuta dama a takdirin al'umuri ko yawwa na mala'ika cewa rana kaza wani zai mutu to in ranar ta zo a ranar shi kuma akwai kitabar rubuta a ranar cewa yau wani gashi zai tafi mun fahimci abin yawwa to Allah maɗauki ya samu dace ah, mu tsaya nan kenan yawwa to sai mu tashi insha allahu ma dalilu a takdirul azali to kuma yanzu kun ga dadin harkar tauhidi wannan lamuran ko da wani yana da so ya tambayi ya tambaya akan to me dalilin wanne gefe da kaza ku saurara duk zamu zo akan dalilan nasu ya ambata mana daki daki a taqdirul azali ya kawo mana hujjoji akai at-taqdiru al-umri na farko da umuri na biyu da hauli shine na hudu da kuma al-yaumi duk wanne ya kawo mana dalili akan su insha Allah zamu ji zamu karanta na'am wa alaikum assalam na'am ƙarin bayani wa wadda taimaka wannan ayan ne yawwa Allah maɗaukaki yamhu ma ya sha'u wa yuthbitu zai shafe abin da ya so wa yuthbit to shi ne suke fasara cewa fi kutubil mala'ika yawwa haka idan ya share abin da ya so a cikin rubutun mala'iku ai yana nan dai aya tana nan ba a canza ba a aji ma ai aiki da ita yawwa Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am na'am e fa'idoji to na iya halatta wani abu yanzu mm. in na sami insha Allah zan gaya maka mm. ware ba na iya halatta wani abu yanzu na manta in iya cewa ga wani abu dangane da suratul dukhan mm. amma zan bincika maka insha Allah sai mu karu duka baki daya Allah ya samu dace yassara Allah umurana wa waffaqana Allah jami'an muna fata Allah madaukaki ya samu dace da aikata aikin kirki duk waɗannan abubuwa da za a rubuta Allah rubuta mana alheri daga farkon rayuwar mu har ƙarshe Allah kuma ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah tsare mana mutuncin mu Allah tsare mana ƴaƴan mu da matan mu Allah tsare mana dukiyoyin mu da zaman lafiyar mu da kwanciyar hankalin mu babba kuma Allah tsare mana addinin mu Allah haɗa kanmu duk abin da zai wargaza mu Allah ya kauda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana son juna da kuma yin aikin da yake shine abin da Allah ya da shi Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara taimakon shugabanninmu wajen aikin alheri Allah ka ba su tsarewa daga gare ka mu kuma Allah ka ba mu a kaunar alheri ta ko ina yake da kuma yin adalci a kowane lokaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in